addu'a ta 127 Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu hadisin anas dan malik annabi ya koya musu wannan addu'ar maganin dukkan wani azzalimi ko wani macuci allahumma anta adudi ya allah kai ne taimakona in an ce adud ana nufin damtse na karfi na ma'ana karfi na kai ne ba da wani karfi in ba wanda ka bani ba wa anta nasiri nasiri daga nasr ne nasara yansuru nasran kai ne mai taimaka mun ba da wani mai taimako na ya Allah ba kai ba bika ahulu ya Allah duk wani motsin da na yi. gare ke nake yin sa kalmar ahulu tana nufin a taharraka